wace magana kai lokacin da ka zo bayani dangane da annabi Musa da Halil na ji mutane na cewa ka ce wai annabi Musa wai ya yi kuskure menene gaskiyar magana ka faɗa ko baka faɗa ba idan ka faɗa ne ke ce hujjar <laughs> mun ji tambaya zai mu sai Allah ya bashi hakuri ko to wannan dai laifin ai ba ni kadai bai zan dauka ba dukkan musulmai ne inna inda annabi Musa ya kuskure kai suru ne ga ne ga da laifi <laughs> ba haka bane ai haka an faɗi haka na faɗi haka na yi kuskure na faɗi haka a a kai ai ka sai ka yi kuskure eh na kasance ai canza cikin baya ana canza canza cikin ne to haka abubuwa yadda abubuwa ke tafiya kenan mun gane ko abinda ka faɗa ba a ce kowa ya tashi kowa ya gare shi banza sai an ɓata masa suna sai an karya shi sai an yi kaza sai an yi kaza ya yasa duk sa'an da aka zo aka ce ai karatu a gida sai ce a'a babu wani karatu da za a gida ai karatu inda kowa zai yi kuma duk abin da aka faɗa yana cikin kasai duk abin da mutum ya zai faɗa kafin mu mu je a ce a'a ba haka akai ba Allah ya sani ya ce da ba ran da muka taba cewa annabi Musa ya kuskure ko mun fada in na fadi haka ne ne mai kuskure ba annabi Musa ya kuskure ba annabi Musa masumi ne ko Annabi Allah ne ko kuma duk karantukan da aka yi zance annabi Musa da annabi Hadaru wa ma aka fi ba shi ko a ci? annabi Musa yasa wayanda suka fada maka fada suka yi ba haka bane Allah baka hakuri da kai da su duka ba ni da hujjar da zan ce annabi Musa ya kuskure balle ka tambaye na hujja ta shi nan yana ciye ne ko takarda yana cikin babul birri wasila babin nagarta da sadar da zumunci ko wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa wasaina al-insana biwalidayhi husna Allah madaukakin sarki ce yayi wasici da fadan adam eh me Allah yayi ya umurci dan adam yayi yace ka kyautata mawa iyayenka dan Allah ya iyayenka ba su ba su da karama ba karama ba ce قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الو... قال الوليد بن عيزار أخبرنا أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول mai riwaya yake naji abu amrin shaibani yana fadar cewa akhbarana sahibu hadhihi dar mai gidan nan ya bamu labari yana nuni zuwa gidan abdullahi ɗan mas'ud ko wa au ma ila dari abdullahi qala yace سألت النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi dan mas'ud ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah madaukaki sarki ne Allah yafi so cikin ayyuka ba mu takada ta bace nan ko qala sai manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a cikin lokacinta kada a bari sai lokacin ya fita kada a yi bacci sai rana ta fito karfe 6 da kwata sa'annan a tashi a yi sallah sallar safe fa so ake ai sallar asuba lokacin da rana bata fito ba sa'an nan sai ya saki tambaya kala summa ayyun sa'an nan kuma sai wani aiki kala sai ce summa birrul walidai sa'an nan kai ima iyayenka biyayya iyaye ba su da karama nan ba su da daraja kala summa ayyun sannan na uku kuma nace sai kuma ne qala al jihadu fi sabilillah yaki a cikin tada addinin Allah aka gabatar da haƙƙin iyaye akan mai akan jihadi iyaye ba su da daraja ba su da karama قال حدثني بهن yace manzon Allah ne bani ya faɗa ni haka wa law istazatuhu la zadani da na ci gaban na tambaya da ya bayyana min da ya bayyana ma'ana wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin yin sallah a cikin lokaci kenan ko muhimmancin yin sallah a cikin lokaci to shine malamai suka tsari juna ilimi cikin bangaren titi ta lokaci shine ya fi daraja ko ko a bangaren titi ta eh, sharuɗan sallah sai malamai suka ce ai bangaren lokaci ya fi muhimmanci akan haka kana farkawa sai ya sawar iris rana ta fajo lokacin alfijir ya tsaya kafin ka ɗebo ruwa kai wanka ko kafin ka ɗebo ruwa kai alwala ba zai ba ka ce sai kai mama ka idan da sallar ka saboda ka samu ka samu sallah a cikin lokaci mun gane ko sai wasu malamai suka ce a'a su za su rinjayar da janibin cika sharuɗai shine yin alwala din yin tsarki da alwala din yaya za a yi yace sai ya je ya nemi ruwa ya alwala in lokaci ya fita fa suka ce babu komai saboda wannan abubuwa da yake su ma cikin ayyukan sallah ne kowanne da hujjarsa da yake da yake rike da ita mun gane ko in kana yin wannan karka ta wancan in kana yin wancan karka ta wancan ba za ka yi sallah ba mun gane ko babu yace wani babu man ahqqu an-nas bi husni suhba wai dukkan mutane baki ɗaya wane ne ya fi cancanta a kyautata masa wane ne ya fi cancanta a yi masa nagarta da biyayya ma'ana duk man dukkan mutane din daga shugabanka har gwamnanka har sarkinka har malaminka har shehunka har kungiyanka har siyasarka kasuwancinka duk wani abu da ka sani ya shiga cikin man a haƙƙun nasu bi husni suhba wa kuma aka tambayi wannan magana shugaban kowa shehun kowa waliyin kowa annabin kowa manzon kowa shi aka yi ma wannan tambaya aka ce wane ne ya fi cancanta a yi masa nagarta da biyayya har ko ba tukunna قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله يكرمك جاء رجل ونمت يزور duk sa'an da aka ce wani mutum ya zo wurin manzon Allah wannan kalma rajulun ibhami in baya cutarwa dan sahabi ne cikin sahabban manzon Allah dukkan sahabban manzon Allah babu laifa duk ɗaya ne ka san su ka san sunansa ko baka san sunansa ba sahabi ne ya tsallake gada ma'ana buris ta cika buris ya cika dan jerin matakan al'umma haka yake annabawa ai eh, manzannan Allah annabawa sa'annan siddiqai sa'annan daga nan duk al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi wani kowane ne har annabi kasa cikin wannan al'umma matukan ba annabi bane ko manzo bane mun gane ko sahabban manzon Allah kuma kansu sai aka rarraba su mm. aka yi musu aka yi musu tabakat aka nuna jerin su wa'anda suka shiga addini suka shiga musulunci farko wa'anda da su aka yi gwagwarmaya aka wahal da su aka yi kaza kaza aya ta yace la ya min minkum man anfaqa qabla al-fath min qabla al-fath wa qatala ulaika azabu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba haka bane wa'anda suka zo da su aka fara musulunci da su aka buɗa ana gallaza musu ana sallah ma sai ka ɓoye tukun kai sallah ai mun ji kisan Abu abubakar ko aka ce sai da kwaryan maka ta yi masa zafi yace bara ya ma fita ya bar maka din nan aka haife sa nan aka haife shi aka haifi iyayensa aka haifi kakannesa. kafin addinin musulunci ya zo duk inda za a kirga daraja banu hashim banu kaza banu kaza su abdullahi ibn abi quhafa su suna cikin daraja sai na umar su ma suna cikin daraja a lokacin jahiliya har lokacin musulunci amma saboda gurba ta musulunci sai da makka ta zauta masa ta zan masa kadan inda zai sa kansa yace zai fita ya je inda zai samu zama ya bauta wa Allah yana tafiya a hanya wani kafiri ya gaishe haka manzo Allah ce inna Allah la yansuru hadha din ala yadi rajulin fajir duk inda ka kai Allah zai iya taimaka ma addinin nan ta hanyar ka sani ko baka sani ba don ka taballahu la aghlibanna ana yasa kasashen Amurka ne kasashen Turawa ne su sa rasu inuwa su huta wallahi tallahi addinin manzon Allah shi ke da daukaka ko an ji ko an so mun gane ko wani arne ya hadu da shi kafiri ina za ka ne Abdu ya Abubakar abdullahi ibn abi kuhafa ke zan tafi quraishawa sun yace a'a ka ba irin su ake ma wannan ba a koma makka din a ya koma da shi sayyidina abubakar da wannan da ya koma da shi duk darajar su daya a cikin makka ko abubakar na sama da shi amma saboda in ka karbi addinin musulunci manzo Allah ya ce al mutamassiku bi dinihi kal qabid ala al jamra mun gane ko ya sake dawowa da shi makka sannan duk inda ake taro duk inda jama'a suke duk inda kai sakiyanci suke dan menene da menene da tawar su na iska na menene duk ya ce yau sayyidina abubakar zai zama da a cikin ka zai duk a zai ibadarsa ba za a iya fitar da shi ba ya dawo a cikin alfarmata mun gane ko ba haka haka yi ba ba karanta a cikin bukari ba to amma fa kai sai na abubakar na dawo da kai cikin alfarmata amma haka waɗannan dattawan kawai shi da sun ce kada ka yi ibadar ka fili ko ka samu masallaci a gidanka za ka yi ta karatu ma kar ka koyi kar ka bayyana duk abin da za ka yi ɓoye za ka yi kar ka bayyana saboda mai ai wai in kana karatu jama'arsu su da matar su da ƴaƴan su su da yake ke dan birga suna zuwa su ji duk sa'an da suka je suka ji sai su samu an rasa sai sai na abakar ya lade yana yin abin sa sai kuma sai su sai zai ce kai abubakar alkawarin da muka yi da kai fa ga abin da suka ce gashi sun zo sun kama ni sun ce ni na taho da kai kuma gashi kaza kaza kaza kaza shi yasa sai na ya ce na fita cikin alfarmanka kuma addinin Allah za a yi falya kun ma kana duk abin da ya kasance mun gane ku to wannan shine yadda addinin Allah yake tafiya kenan tilas sai an aure zuciya tilas sai an yi hakuri abubakar sai na abubakar sai da maka sai masa zafi da masa tsanani ba kan sa bane ba na ka shi yayin daga kannan ka ba to haka al'amuran su tafiya ko to su waɗannan sahabbai na farko su ne aka ce su ne sabakatil ula ga abin da suka ce ga sun zo sun kama da sun ce ni na taho da kai kuma shi kaza kaza kaza kaza shi yasa na bakare ce na fita cikin alfarman ka kuma addinin Allah za a yi falya kuma kana Allahu akbar da abin da ya kasance hmm. mun gane ko to wannan ne yadda addinin Allah yake tafiya ke hmm. tilas sai an aure zuciya tilas sai an yi hakuri abubakar sai na abubakar sai da makka sai masa zafi ya masa tsanani ba kan bane ba na tafi yayin da kakannin sa ba to haka al'amurra su ke tafiya ko to su waɗannan sahabbai na farko su ne aka ce su ne tabakatil ula sa'annan kaje an je an ce sai su wane sai su wane sai su wane sai su wane har aka zo aka yi hijira har aka zo aka yi sa'annan kowa da yanda ya to su ne waɗannan sabaka baki ɗaya su ne sabaka ta farko cikin jerin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa yasa namiji ne mace ce dan karami ne babba ne in aka ce sahabi ne lahu suhba aw laha suhba magana ta kare ba za a bincike shi ba za a bincike ka ba sa'an nan bayan al'um bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabi'ai wa'anda yake su ne suka je suka shayo daga sahabbai ba su ga manzan Allah ba wa rabbi yu'ati man yasha'u wa yaqdir mm. Allah bai ga dama su zama sahabbai ba kiris wayansu suna nan da ransu amma kafin su zo manzo Allah ya bar duniya wannan ya tashi shiga nan ya fada nan yana burin sa duk ya shigo Madina yayin arba da manzo Allah bukatar sa ta biya ya zama ne sahabi kenan ayya ga karan je Allah ya bar duniya mako dai manzo Allah ya bar duniya shikenan sai ka hakura ka zama mai tabi ko kaki ko kasu yadda zaka hakura mun gane ko to waɗannan tabi'ai su kuma bayan su tabi'u tabi'ina saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni qarni siyayyan zamani baki daya al'umma zamanina manzon Allah da sahabbansa thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu haka manzon Allah ya tsara abin ko sai tabi'u tabi'ina to haka mas'alolin suke tafiya har aka zo aka kai ga yadda Ali ya kasance mun ko addini ya zamo abin neman mai abin neman duniya ko sun dauki addini sun sayar su ce su cikin kafan su da taliya ba haka ake mai waka ake fada ba sun dauki addini sun sayar su cikin kafan su da taliya ba haka mai waka ake fada ba to saboda ke dan kenan da yazo ya takura mutane sai bar addini ya zama abin wasa amma wannan lokuta da aka fada duka sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har su imam malik ba wasa da addini duk wanda ke so ya karbi tunanin imamu malik akwai tarihin imamu malik baki daya duk abin da muka faɗa mu game da Imam Malik sai kun gani sai da ya fatawaye wani wani azzalimi yace kowa ya zo ya kawo ya bani yayi masa yayi masa mubaya'a kan ka da shi wannan zai mubaya'a wannan zai mubaya'a sai wani abu ya tsarasu cikin zuciyarsa anya wa'annan ba za su janye mubaya'a ba duk wanda ya mubaya'a ya zo yayi alkawari cewa in ya janye mubaya'a sa matarsa ta kafu za ka iya ka tun da kayan bayan a kashi wannan a ce da karya kake yi sai a kai ka ina sai wannan ya zai ya ya yi mubaya na yi mubaya a kaza kaza ka duk baki ne aka tabbatar da haka sai aka je wurin imamu darin da hijira imamu malik imamu malik ibnu anas imamu darin hijira sai sai ai ba wani abu bane duk wanda aka tilas sake saki matarsa matarsa ba ah, khalifa ya ce imam malik ka kawo kuma wani za ka kawo ka bude wata kofa ta fitina za ka yi mata fitina ma'ana ka ba su dama in sun janye ma matarsu ba ta fasu ba ke matarsu ba ta fasu ba ke imamu malik ko ka janye wannan fitina ai fatawa da kai ko kuwa mai azaba hmm. imam malik ya ce na fari fatawa gaskiya kuma na ce ai sai dai duk abin da zai faru to kuma ka biya ai na yadda na biya a duniya da naje lafiya Allah ya tsayar da ni sai dalle ta ji tsoron sa wa Allah eh. ba irin azaban da bai mai imam malik ba dan bulala da duka sai da hannayensa suka zo jijiyarsa duk suka saki har ya zo baya iya ɗora hannunsa ɗaya kan ɗaya a lokacin din madina ba madina ba din duniya musulmai almajiran wane ne almajiran mamu malik mun gane ko wannan azaba haka suka sha amma in aka faɗi gaskiya ba ja da baya in ba za ka iya ba kai shiru in kuma ka za ka iya in za ka faɗa faɗa gaskiya komai suka biya masa biya babu komai duniya kwana nawa ce بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى sohbe Ibrahim Musa to haka al ta tafi addini ya tafi lafiya lafiya ilimi na nan da tsafta da kyau da komai da komai ba duniya ga mutane ba zalunci ba menene da menene cin rayuwar da aka gina kan zalunci billahi la ilaha an sha wahala za bi za ayi da kuri za ayi kwata mulki za ayi lalama za ayi da kuɗi ne babu kuɗi duk abin da za ayi matukan kan zalunci za a gina rayuwa billahi la ilaha ba wanda hankalin su zai kwanta ba wanda bukatarsa zai biya mun gane ko su ne waɗannan sabaka ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sa'annan tabi'ai tabi'u tabi'ina haka haka haka har zuwa amilika fa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansura duk inda duniya duk inda zamani ya kai da lalacewa duk inda duniya ta kai da rikicewa duk yadda aka yi a Kano ne a Ghana ce a Pakistan ne a Saudiya ne a Ingila ne a Amerika ne a Urdun duk inda za a samu waɗanda Allah ya tabbatar da diga su suna fadar gaskiya ko me za su biya sun yadda haka manzo Allah ce la tazalu fa'ifatun min ummati ala al-haqq mansura Allah zai taimake ta mun gane ko sai abin da yake bukata shine hakuri in ba hakuri ba al'amarin da zai yake wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna mun gane ko shine sai wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sabon manzo Allah muka ce na ce rajulun hadha wannan ana ce su mubhamat qalat imra'atu qalat imra'atu ya rajul ana ce su mubhamat akwai malaman hadisi da tafsiri da suka kware in albarka Allah ya sa albarka cikin ilimin su suka bibbi wa'annan sai suka yi littafi suna cewa mubahamatul qur'an mubahamatul hadith din da aka ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati sa ah, sai ce rajulun sunan shi kaza kaza shine wani da wani wani kaza ja'a rajulun sai ce shine wani kaza wani kaza ja'at imra'atun ita ce wace kaza wace kaza ma'ana su fayyace maka komai tilla tilla dalla dalla to wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينزغى مو أمدينة أمكرن كم من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا كراتو من زن الله زي باب درسي مغني وانيني يتسنشنتا أي مدينة فرقو ما تكنا بيان الله ده من زنسا فقال سيدي من أحق الناس بحسن صحابتي يا من زن الله duk al'umma baki daya tun daga kaza har zuwa kaza wane ne ya fi cancanta na yi masa biyayya nagarta kala ummu sai manzo Allah lashe uwarka mahaifiyarka jatimarka innaka kala thumma man sai kuma ce ya manzo Allah bayan mahaifiyata kuma sa'an nan wa sa'an sai ce ummuka mahaifiyarka dai har yanzu sa'an nan kuma sai na biyu na uku bayan wannan na biyu kuma sa'an nan wa manzo Allah ce mahaifiyarka dai hayyan Kuma قال kuma man قال summa abuka mm. sa'annan uban mahaifinka ma'ana da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kai shugabanka har menene da menene ka har shehunka har malaminka har waliyinka har wane ne na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba babu wani wanda ya fi daukaka da daraja a wajen ka sama da iyayenka mahaifiyarka ita ce tafi kowa daraja bayan annaba da manzannai ita ce tafi cancanta kai mata biyayya ka yalwata mata ka bata kai mata kai mata biyayya saboda me to uku manzo Allah na cewa mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka na cikin hudu cikin aka ce mahaifinka ina ma'ana wannan magana me yasa mahaifiya ta samu wannan daraja Allah ya hamalatu ummuhu wahnan ala wahn tun baka fito duniya ba take ta fama da kai tana cikin cikinta duk sa'an da sai abin da ka ɗauka karka wannan duk sa'an da ka ɗauki abu karka awa biyu sai hannun ka ya makar sai ka gaji ka aji mm. amma ta ɗauke ka cikin cikinta wata tara tun daga farkon ɗaukan ciki harasuwa ba ta son warin komai ba ta son ƙarshen komai ba ta iya yin cin komai saboda kai saboda kai saboda saboda kowa wata ɗaya bayan ɗaya har wata tara sa'an nan za ta zo ta yi nakuda za ta haife ka rai hannun Allah ko ta haifo ka lafiya ko ka mutu ko ku mutu kai da ita duka duk wannan haɗari da take ciki wanda aka ce ta haifo ka ka fito lafiya duk zafin wata tara ta manta da kai ka fito lafiya kana nan lafiya daga nan ta huta kuma kenan har abada kuma ta fito ta yi wahala da kai kana cin ciki hamalatu ummuhu wahanan ala wahnin rauni kan rauni yasa duk likitan duniyan nan ba shi da maganin da zai ba mace kafin zafin ɗaukar ciki duk likitan duniyan nan ba likitan da ke da maganin da zai ba mace ta ɗauki ciki har ta haihu ba zafi ba wahala ba jin ba nauyin jiki ba fati ba harasu sai dai sauki haka Allah ya ce wahanan ala wahani kana fitowa kuma sabon aiki ya tashi mata ita ce za ta dora ka akan cinyanta za ka sha nononta in kana kuka ba ta bacci sai ka ci tukuntaci ci baki daya har kuma a gama wannan marhala sa'annan kuma ka girma ka kai lokacin da za ka sha nono ba kana tafiya za ka marar ka dawo kai ma ka san mahaifin ganye ta gida eh, in ya fita da safe je wurin aiki neman abinci a sai da sai da la'azar ko magaruba zai dawo yana yin sallah ya sha bido yana bakin kofar gida ita ce take fama da kai in ta tashi da safe sai ka sha ko ko tukun ta sha ragowar ko ko kaza sai ka yi maka ka sha tukun ka je makaranta ragowar da ka rage za ka wa'annan matakai na ɗaukar ciki a wahanan ala wahanin sa'annan na reno sa'annan na tarbiyya su ne matakai guda uku da Allah ya saka mata da aka tambayi manzo Allah wane ne ya cancanta yake mahaifiyarka sa'annan kuma bayan mahaifiyata wa yace sa'annan kuma mahaifiyarka yace sa'annan kuma wa yace sa'annan kuma mahaifiyarka sa'annan kuma wa yace sa'annan mahaifinka ma'ana haƙƙin uwanka so nawa ke kanta kafin haƙƙin mahaifinka to sa'an nan bayan ka kai kana makaranta ita ce bata yi karatu ba kowa ya san bata yi karatu ba ko a ce mata jahila ce ko malama ce ko menene amma duk jarrabawan da ake firamare da ita ake duk jarrabawan da ake sakandare da ita ake yi duk jarrabawan da za a yi jami'a da ita ake sai ta ga an ce ka ci ka gama in baka ci ba ba za ta yi bacci ba sai ta ji an ce duk duniyar nan kai ne farin wata a kai idanunta ba ta son ta ga an ce wani ya fi kowa sai kai waɗannan fama duk da ta yi ta gama tun tana budurwa tana lafiya ita ma jikinta duk cike suke yau haila gobe nifasi yau haila gobe haihuwa haka kafin ta zo ta haihu ka da kai da kannanka da yayyanka shikenan lafiyar ta ta kare jijiyoyin jikin ta duk sun saki idanun ta na taruwa hancin ta na taruwa ba ta da kyan kallo ba ta da daɗin al'amari gaban haushi ga menene da menene lokacin sai ka kana jin kyakkyamin ta motar ka miliyan uku ma ba za ta shiga ba motar ka kaza kaza kaza kaza kaza kai ba za ka damu ba ka za ka yi ne ce zazautuka mawdu'an mawludan wa qultuka ya fi an tuhallu bi tuhallu بما أبني إليك وتمحل إذا ليلة نابتك بالسكن لم أبك ألا ذاك إلا ريس ما أتحول تخاف الردان في عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤقت فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدام كنت فيك أؤمل جعلت جزائي خلفة وفزازة كأنك أنت الملئم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فألت كما الجار المجاور يفعل وشبهتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل duk wannan wahalhalu da iyaye suka yi sai lokacin da ka zo ka kai falamma balagta sinna wal gayata allati ilaiha madama kuntu fika u'ammilu sai lokacin da lafiyar ta kare karfin ta ya kare ruwan kyau ya fita kwarjini babu kazar kazar babu ba tsufa kenan ba falamma balagta sinna wal ghayata Ila Yahamada madama kuntu u u'amilu sai lokacin da ka kai kafarka ka kama kasa ka rika abu a hannu ka yi menene ka isa ka hau ka isa kasuwanci sai ne rigunan ka kaza motocin ka kaza ka kalma kaza me za ka saka ma iyayenka yanzu ja'alta jazai ghilfatan wa fazatan sai ka zo kana tsananta mata kana tsawata mata tana baka haushi a lokacin da kake rauni kai kake dan yaro kankani kowane ne duk wani malami duk wani sarki duk wani shugaba duk wani shehu sai da mahaifiyarsa ta rika ta rika shi a kan ta kana cin abinci kana cin tsari kana komai ita ba ta jin wari a'a yayi mata yayi mata daidai ne a lokacin uban ma ya shigo gida da yunwa da zafin yunwa kana kana ihu zai ita zai zarga ita zai tsawa ta ki dauke ki tafi da shi a lokacin ita kai kai mata daidai ba ta bacci in ka samu da rashin kai za ka samu da zazzabi amma ita ta fi ka jin hmm. ta fi ka jin radadi amma lokacin da ka zo kafa ka ta kama kaza ka samu kuɗi ka kai kaza ka kai kaza ja'alta jazai gilzatan wa fazazatan ka annaka antal mulhimul mutafaddil tace sai ka zo kana sanatawa kana kawatawa al'amari ta ba da'i ba su da jahilai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shine suka ce falai shaka ina ma da a ce kai wannan dan da in lam tar'a haqqa ubuwati in ina ma da da kaga ba za ka iya bani haƙƙina na ni ubanka ne ko ni uwarka ce ba yau kai min mu'amala kamar yadda makoci yake wajibi a kan sai mu'amala da makocinsa mana wannan kuma ai Allah ba shari'a ce kai min mu'amala kamar yadda haƙƙin makoci akan mutunci mana

wa fi ra'ayika tafnid law kunta ta'qil kai ne ba ka da hankali da a ce ka san abin da kake a lokacin shi kenan mahaifiyarka ita ce mai abin ban haushi ita ce ba ta kaza ta kawata mata menene da menene rayuwarta ta kare kakab sanadiyan haifarka da kanninka da yayyanka yanzu kai idan ka ya bude ka samu kuɗi kafa baka ta ka kasa ta baka kasa hannun ka yayi menene da hannu da menene da menene yanzu kake hangin kyawawan mata waɗanda suke masu masu kwarjini da ruwan kyau da menene da menene da menene shekaru arba'in ko hamsin daga baya ko uwarka haka ce kai da ka da yayyanka ko ka sa ka zama haka yanzu dan Allah duk abin da kuke da shi ba za ku taimaka mata ba in Allah ya hore muku wane ne farkon wanda ya fi kamata ya san cewa kai din nan kana da kuɗi wane ne ya fi wajaba ya san kai din nan kana hawan motar miliyan uku wane ne ya fi kamata ya san cewa kai din nan kai ne ka zama wani abu ayya yanzu ne ka gama kyakkyawa ita ce hankalinka yana su da ita ce hankalinka ya kai kanta ita ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai abin da ta faɗa sai abin da shawara ta kama inna kuma yadda har yayi ayi yayi daidai wannan ra'ayin bature ke wannan ta sai duk bature ne samu bature in ya girma uwarsa ta tsufa za ta bata mai lokaci sai ya dauke ta ga gidan da ake ake zuba da shara tsofaffi inda ake zuba ake ake ake tsofaffi ya saka ta wurin ya huta kasa da ne ta samu mai mun gane ku, amma addinin musulunci abin da ya nuna maka kenan manzon Allah shine shehu kowa shine waliyin kowa kuma shehu na gaskiya waliyi na gaskiya annabi na gaskiya manzo na gaskiya kuma fiyayyen halitta baki ɗaya kakaf aka tambaye shi wa za a yi mana garta yake uwarka dan Allah uwarka ba ta da karama ba ta da daraja Allah bai girmama ta ba Allah bai mutu addini bai mutunta ta ba ta dan me za ka bar ta tana wahala matar kana wahala ƴaƴan kana wahala ka ce sai wani sai wani sai wani su su tsara ma ƴaƴan su jikoki wannan abin yayi ma'ana قال ثم أبوك قال ابن سمرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله babu yace wani babu la yujahidu illa bi iznil abawaini a lokacin da al'umma take cikin shirya ta ba za ka je wurin imamu malik ka ce da za ka je ka tambayi imamu malik man abaru ba zai ce ni ce hunka ni malamin ka ba a ummuka zai ce saboda ne haka manzon Allah ya faɗa mm. bai ku kowa ba miki ba ummuka kuma ummuka kuma ummuka kuma abuka mm. in ya saura bai kaka nemi wanda za ka je duk ba wanda zai daga hannu ya roƙa maka Allah Allah ya karba da sauri kamar uwarka mm. wacce kake kallo din nan jahila ba yi karatu ba ba ta yi boko ba ba yi arabiya ba ba ta yi islami amma ta haife ka haifar ka lafiya ne haihuwar ka lafiya ce karaman abu ne kai da ka zamo shugaba kai da ka zamo sarki kai da ka zamo malami ka zamo shehu ka zamo karam wace ta haife ka ina aka aka aka a wani so aka aje ka wata tara ina ka fito a baka ka fito to me kuma ya saura a duniyar nan menene mutum zai girma kai daga kai sai shi ne shi ne kaiwa ha babu yace wani babu la yujahidu illa bi iznil abawayn wai shari'a ma bata baka izini ka je kai yakin ta da addinin Allah ba sai da izinin iyayenka wannan jahilan wannan da kake da ban hausin wannan da bata da daɗin rayuwa kai lallai ne mace uwa ka ta girma akwai al'amura masu yasa Allah ce wala ta kullum ma of ko tsawata wata kalma mara da ba su in ba in ba al'amari na da wahala ba a ce ka yi amma lokacin da ka zo ka kai ka kai wallahi tallahi wani baya son abokan nan su san wasu ita ce uwarsa saboda yanzu ba ta da kyan kallo ba ta da daraja ba ta da mene shi kuma ya ya fi karfin a ce uwarsa kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب وحول السند قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم yake wannan sahabi yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ujahidu ina so in je jihadi Mana yana ji da karfi kenan da lafiya ya manzo Allah ina son je in jihadi kala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake manzo Allah hajji hajji ne sai ce alaka abawani tana da iyaye guda biyu inna da abbatuna eh, nan kala na'am yake in inna da abbatuna nan kala fasihima fajari hmm. aje kai fama da kai kokari kai musu biyayya kai musu nagarta fasihi ma fajahid babu yace wani babu la yasubbu rajulu walidayhi kada mutum ya zagi iyayensa guda biyu yaya mutum zai zagi iyayensa za mu ga yadda manzon Allah ya bayani mm. dangane da hadisi na farko yace man abaru kala ummuka thumma ummuka thumma ummuka ma'ana uwarka ce ya kamata wajibi ka fara mata nagarta ko ba haka bane in ya zama na ake kai mata nagarta ya halatta ka fata mata mm. ya halatta ka zage ta mm. to uwarka da ta haife ka duk da ta kai uwarka da shari'a ta kulla matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwarka da ta haife ka darajar ta kai darajar na Aisha darajar ta kai darajar na Hafsa ummu Salama a ah, ce bai kamata gari a bari a zo ana zagin waɗannan iyayen na ba in aka yi haka kai kuma tun daga sarki haka masu jan sun shiga da shi Allah zai tambaye mun gane ko a ce duk inda aka samu mutane suna zagin matan annabi ma'aina na Aisha na na Hafsa a'a hana su za a yi iyayen mu kuke zagi waɗannan da kuke ganin ba su gaza daraja su bai gaza uwa wane ne za a ji a zagi uwa ta haife shi shiru akwai قال لا يسب الرجل والديه kada mutum ya zagi iyayensa قال حدثنا yanzu wannan anwani da yake la yasubbu rajul walidai kada mutum ya zagi ya fi yanzu kuma iyaye ka an ce masa ka to ina ma'anar faɗar wannan sai kai tunanin yaya ma za a ce mutum yana zagi iyayensa to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana maka yaya za a yi ka zagi iyayenka ya zamo a shar'anci ka zagi iyayenka shine Imam Bukhari wannan magana da na faɗa ba daga ajihu da na tsauro ba gashi nan حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن من أكبر الكبائر ayyal ana rajul walidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya manyan kaba'irai na laifuffuka manya manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa kila sai su su sai mamaki sai suka ya rasulullahi wa kaifa yal'anu rajul walidai yaya za a ce mutum yaya mutum zai zagi iyayensa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yasubbu ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu ya ce mutum za ka zagi uwan wani ya zagi uwanka kai ce kai ne ka zagi uwanka duk wanda ka zagi ubanka ya zagi ubanka kai ne ka zagi ubanka haka shari'a ta a ake yana yiwa mutum ya zagi iyayensa kenan ko duk sa'an da ka zagi iyayen wani Allah cewa ya wala ta dubbun da zai ne yadda min yunin lahi a wasu billah hajji bai shi sai mu kame bakin mu ko mm. <laughs> babu imam bukhari ce ga babu ijabati du'a imam barra walidai imam bukhari dai har yanzu yana ga iyaye innan da uwa inna da abba yana gabatar da inna sa'annan abba yace ai biyayya ma da kai ma iyayenka biyayya za ka sa Allah ta bi addu'arka yaya za a yi biyayyar da kai ma iyayenka da sa Allah ya karbi addu'arka sai Imam al-Bukhari ce ai ba haka kuke faɗa ba duk abin da muka faɗa muna da sanadi tun daga malami na har malamin sa har shehun sa har zuwa sahabi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce haddathana Sa'id ibn Abi Maryam wanda ke da nacewa kan sa'id ibn abi maryam haddathana isma'il ibn ibrahim ibn ukba ba abin da zaka fada cikin waɗannan mutane sai dai ala barka qala akhbarani nafi'un nafi'u ya bani labari nafi'u shine al-majri ibn umar an ibn umar yace ibn umar ya bani labari radiyallahu anhuma har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matsala ta kai sidratul muntaha makan ya yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari yace bainama salasatu nafarin yatamashawna manzon Allah ya zauna yana musu jawabi yana ba su karatu yana musu hadisi yace ai wata rana a cikin waɗanda suka gabace ku banu Isra'ila kenan an samu waɗansu mutane guda uku suka fita suna shan iska akhadhahum al-matar sai ga girgije ya zo hadin sa'annan ruwa da hadda ruwa ya sauko famalu ila gharin duk sa'an da aka ke tafiya kuke tafiya aka samu hadari sai kowa ya nemi inda zai koyi sai muka samu wani kogo ga dutse ga dutse ga tsakani akwai rami a ciki ba ku san me ke cikin ramin ba masiji ke ciki gafiyar zaki ke ciki za ta menene sai suka shiga suka shiga dan ne dan su yi kariya kan ruwa kar eh, kar ne ne ne kar ruwa ya dake su fal haffat ala fami zarihin sahratun suna zaune a cikin wannan kogon sai ga wani marmaran dutse ya fado ya toshe kofar inda suke hange suna shan iskar ta toshe duk ihun da za su yi ihun ku zaki ba kowa sai Allah ba dan uwanka ba wanenka ba malaminka ba shehunka da zai ji wannan lokacin Allah kadai shi ne alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wannan hadisi ne su mutu wallahi shehunka sai ka mutu malami sai ka mutu Allah kadai ke san suna cikin wannan hadisi fa atbaqat alaihi فقال بعضهم لبعض shi kenan mun samu kanmu cikin wani hali ihun duniyar nan duk da zamu yi ba telefon balle mu kira kwana kwana ba telefon balle mu kira gidan gwamnati ba mu telefon balle mu yi kaza kaza ba ne mun ha, sai halaka duk ihun duniyar nan ba wanda zai ji mu sai Allah sai suka san cewa ai Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm nan da sai suka dawo suka ce to yanzu dai mun samu kanmu cikin wani hali mu uku nan duk ba ku isa mu tura wannan dutse mu fita ba kuma duk ihun da muka yi a banza a wofi duk wanda za mu kira a banza a wofi sai yaya za mu yi sai suka yi tunanin suka ce to yanzu kowanne a cikinmu ya yi tunanin din rayuwarka menene ka taba yi tsantsa saboda Allah babu wani abu a ciki sai Allah ka roki Allah da suka gani kaga karama Allah zai ma karama karama kenan ko انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها kowanne a cikin ya kalli wani aiki da ka taba yi tsakaninka da Allah har yanzu yanzu din nan da muke zaune da za ka yi tunanin wani abu da ka bai tsakaninka da Allah da ce Allah na roƙe ka dan kaza kaza kaza ka yaye maka sannan abin da kake ci wannan ya faɗa wannan ya faɗa wato wallahi sallahi sai ga Allah amma kai kanka kana shirka sai ka 50 in aka ce ka kalli me kake bai saboda Allah kai kanka kana shirka dan me dan Allah ba zuciyarka da Allah kana yi tunani tun daga yau ka gani ne kuma tsakaninka da Allah ta tattai aiki babu wani abu sai an bincika ko sai an yi tunanin gaske فقال ahduhu sai ɗayan su ce Allahumma ya Allah banda Allah wurin duk wanda suka kira wallahi sai dai su halaka wallahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda suka kira cikin wannan hali sai dai su halaka yace ya Allah yaya suka yi mana sun tabbatar suna da imanin cewa Allah shine alhayyul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm innahu kana li walidani shaykhani kabirani mahallu shahid kenan imam yace ya Allah madaukakin sarki na kasance ina da iyaye na guda biyu inna da abba sun tsufa biya sibiyatun sigaru kuma ina da ƴaƴa kan kanana ai ka san dan adam ya shiga wani hali ke ga ƴaƴa ɗan kankanana ga zuciya da son ƴaƴa ɗan kankanana sa'annan kuma ga iyaye sun girma lokacin ban haushi kenan ko suna da ban haushi suna da kaza suna da kaza sai haka za ka gani kana ji a cikin ranka wallahi tallahi fi kanni ne ya Allah ina da iyaye na tsofaffi sun girma sa'annan kuma ina da ƴaƴa kankanana كنت أرعى عليهم فإذا ba عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل waladi yace ya Allah ina da iyaye tsofaffi da ƴaƴa ina zuwa kiwo in da dawo da yamma sai in debo na madara in kawo sha amma duk sa'an da na kawo abinci duk sa'an da na kawo madara ba zan ba ƴaƴana ba gidanmu ba za su gani ba sai gidan inna da abba sun sai na kai sai ta ragowar zan kawo ni da ƴaƴana mu sha wa innahu abi shajaru yace wata rana na je kiwo garin kaza kaza kaza sai aka yi dogon kiwo kan na dawo sai na tarar da iyayena sun yi bacci فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالسبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي يا الله ترى ناجي نيدو وشيو بنداو سيدي ما نداو دمدرك iyaye na sun yi bacci ga ƴaƴa auren kafafuna suna nuna alaman yunwa ba na son na tada iyaye na da jagula musu daɗin bacci su sha su rage mana kuma ba na son tun da sai bacci ba ba zan iya zuwa in ba 'ya'yana mu sha mu rage ma iyaye na ba yace ya Allah haka na saura da kwaryan madara hannuna ina ya Allah har suka farka